محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة shekara ta dubu biyu da takwas ga mu واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله يسيتو كجسورا الله كما كياي الله نعم وبث منه to hear. Do you know to different chapter believe Jesús restaurará. yasa ke ba za ki tsaya mijinki akan addinin Allah ba me yasa ba za ki goyi bayan ɗanki akan addinin Allah ba me yasa ba za ki goyi bayan ɗan uwanki yayanki ko ƙaninki ko mahaifinki akan addinin Allah ba kun san cewa mata suna da kyakkyawar gudunmawa da za su yi wa maza don su tallafa musu don su tsaya akan shiriyar addinin Allah kun san cewa mata suna da mummunar gudunmawa da za su yi wajen su tarwata addinin mazaje ashe me yasa ba za a ummu salama aka samu wadda daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure kokari take ta kwaikwayi halin Khadija amma ba ta iya kaiwa ta fita ta fita ta fita irin fitar da Khadija ne amma ta yi iyakar kokarinta wanda wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya girmama ta ita ya ba ta daraja daidai da ita amma bahaushe yake kama da wani ba ta wani in ko ka ji wani to ba banza ba babu shakka matar duk da ta kokarin ಬರೋದಾಗ

lalata su ba ka gama lalata su tunda dai mata sun lalace to da haka abin da muke fata yan uwa mata da Allah ku tsaya mu fuskanci ire-iren wannan ainihin hadarin mu tattauna za ta lamunce mana kyakkyawan addini da kyakkyawan siyasa da tattali ingantacce da kuma rayuwa wadda take mai nagarta sai suka yi nazari akan babu abin da ya dace sai su gurgurza waɗannan gwamnatoci shi ne suka cin karan mayakar irin waɗannan gwamnatoci suna karera yasu suna rusa amma daga ƙarshe sai suka fahimci cewa yaƙi na soja yaƙar gwamnatocin zo masallaci ma addinin ba zai wuce yadda ake so ba dan ko ba saboda shi ma kiristan ko da yahude ya ɗauka cewa addinin sai ranar zuwa coci idan ya shigo cocin addinin ba zai wuce da kyau domin shi addini so ake duk wani numfashi naka duk wata bugawar zubar da tufafin su in kun koma gida koko ko ɗan wake ko tsumame buga katin nan da kuke wallahi yana daga cikin westernization a buga katin amarya da ango a sa sunayen abdullahi da sunayen abdurrahman da ahmad da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallama a ji ana rarraba katin karshe sai ku ga aya alkur'ani an jefar da ita a cikin darbe a cikin bola ku ga sunan abdurrahman a cikin darbe ga sunan allah duk wannan ɗabi'a iyakar iyawa sa ƙaunar mu ko mun ba addini ba sa ƙaunar mu ba sa ƙaunar mu ko mun yi shiga irin tasu ko mun ci sun nuna mana daraja sun sa mana sunayen sahabbai yanzu cikin kunan daga mai suna fatima sai mai suna aisha sai mai suna khadija sai sauda sai mai suna zainab kwaikwayon comfort ya yi daidai a ce khadija tana kwaikwayon wance da wance saurayi kana so ita za ka rinka bin shi kana ɗiban kuɗi tana ba shi in ta gamsar da zuciyarki ta ɗauke shi ta kai shi hotel ta biya ɗakin hotel ta kwana da shi gari ya waye ta kawo kuɗi ta ba shi wannan ɗabi'u ne na turawa jama'a ɗan matan turawa a amurka da ingila da canada da europe abin da yau suke kenan in ta ga saurayi kyakkyawa tana so ita ce za ta yi zawarci sexual ya yi da ita yau abin da mu suke kenan saboda mai tunaninsu ya koma tunani na west their philosophy their way of thinking is more of a tunaninsu ba irin na musulunci ba ne irin na turawan yamma ne wallahi wannan sharri Allah ya sa baki daga cikin masu kallon draman nan domin in kina daga cikin masu kallon draman nan duk yadda zuciyarki take ga Allah ba musulunci suka yadawa ba duk mai son wayewar kai ya karanta alkur'ani ya ji a karanta mai alkur'ani ya ji cikakkiyar wayewar kai islamic civilization ba ma bukatar western civilization domin western civilization ya zama polluted ɗabi'u na turawan yamma sun gurɓace ba mu bukatun su abin da muke bukata shine tunani tattali irin tattali na yahudu da nasara wanda su yahudu da nasara gaba ɗaya rayuwarsu ta gini ne kan cin haram da cin riba wadda riba yadda zina take rugurguza al'umma ku duba yadda zina yanzu ta kawo bala'i na cutar kanjamau da take ta kashe al'umma amma wannan sharri na zina ɗan ƙaramin ƙarami ne in aka ɗauko babban shi aka gwada shi da riba to baki ɗayan tattalin duniya a yau gurɓacewa ita kati na dubu ka za ka ɗora a kan layinka a duk wata in kai wata biyar za ka ci mota za ka ci kaza za ka ci kaza too much of electronic gambling yanzu za ka ga budurwa a tsaye a gaban talabijin da yan riga yar mutunci wadda ba ta wuce inci goma sha biyar ba ta makalkala ta makale jikinta ta fito wa jikinta baki da gazal kai sannan kuma ga lambar da in ka buga za ka iya samun ka kai mahaɗa kaga addinin ka ya lalace rayuwarka ta lalace tarbiyyarka ta lalace wannan in kuka dubi nahiyar tattali ke don haka sai da yau yahudu da nasara sai da suka tabbatar da cewa babu wata hanya wadda ɗan adam zai rayu sai da suka gurɓata ta da me suka gurɓata ta sun gurɓata ta da abin da zai ko ita ce anan duniya dukkan addu'ar da ya Allah ba zai karɓa ba matsala ta biyu ita ce duk wani nama na jikin shi da ya tobi

mu dai wallahi tun da an ce mu faɗi gaskiya to wallahi sai mun faɗi gaskiya aka ce to me gaskiya yake gwamnan mu

ya ci masallaci ana tara jama'a ana tambaya su yi jawabi game da shi aka tafi da sa'ad a ji wannan masallaci a yi sallah azhar in ku da sallah azhar a ce ku jama'a kun ga wannan shine gwamnati me za ku faɗi game da shi ku faɗi alheri in yabo yi addu'a amma me biyo baya sai da aka je masallacin da asalin wannan fitinar ta fito sai wani mutum mai suna abu sa'ada sai ya miƙe ya ce to ce gwamnan musa'adu azzalimi ne yana sata cikin gwamnati gwamnan ya Allah wannan

ka buga sai haramta shiga duk inda ka kauce mata ta dama sai ta bullo maka ta hagu idan ka ba ta wuri ta kasa sai ta bullo maka ta sama duk yadda kai ƙoƙarin kada drink of the house. alade alade in ta tashi haihuwa sai ta haifi yaya goma ko fiye da haka amma da ƙyar kwaɗo ya kai labari babu albarka amma dubi saniya a shekara kwaɗo darajar ali dan shi ya ce ba za ka yi ba aka ce me yasa yake saboda annabin ya ce addini biyu baya haduwa a kasa ɗaya domin in addinin musulunci ya fara zuwa gari to wani ba zai shigo ba amma inda wani ya zo gari to musulunci zai iya zuwa daga baya don shi haske ne yanzu ba yadda za a danne duhu ya zo ya rufe masallacin nan tunda akwai haske amma in akwai duhu ba a masallacin nan za a iya danno haske ba ta idi a daidai wannan lokaci don rikicin an yi da watan azumi ne hutubar idi da ya yi ya kusa fata da turawa mulkin mallaka ya nuna kafirai ba a beban amincewa ba ne akan haka suka cire shi daga sarauta suka kai shi na kwaja a can suka zaunar da shi har rayuwar shi ta kare Allah ya gafarta musu wannan gabace su ba wallahi tafi ba ta shiga cikin garin Zaria saboda mutanen garin Zaria san da tafi ta zo kawai da ake ganin ta da cross nan za ka ɗauka Kirista tasi wannan tabbi ba ta shiga cikin garin Zaria har yau saboda kawai tafi kowa ya san ta zo da wani alama na cross to mutanen Zaria tun san da aka fara tasi a Zaria sai suka ce wannan coci ce ba za ta shigo Zaria har yau ko tafi ba ta shiga Zaria duk motar da aka mata tankin tasi to sai dai ta tsaya iya waje tasoshin intanet yaɗawa a kasusuwa da cd sannan da karantarwa a jami'o'i da kuma ƙirƙiro jami'o'in ƙasashen turawa a cikin ƙasashen musulunci ku fahimci menene wannan magana take nufi amfani da rubuce-rubuce shine novel 10x kawai suke son su gani sannan 'yan matan da ke ajin su kuma abin da suke kwaikwaya irin shigar suturarta irin karere jikinta ko zama kenan gaba ɗaya an waye gari ba yanzu karatu suke karantarwa ba ta zo karantar da al'adu ne da ɗabi'un su na kafin a jami'ar ahmadu bello mun yi fama da wannan a shekarun baya da yake biyu baya sai ta dubi saurayi

sai ku ga cikin ɗan lokaci ga jami'ar Ahmadu Bello ta lalace. a akan cikin ɗan lokaci ko ga jami'ar Bayero University ta lalace. Ɗan ƙaramin lokaci ko ga jami'ar Maiduguri ɗan Kodiyo ta lalace ta kwakwato. Ɗabi'un musulunci sun kau kira kanta da wani suna wanda ba za a iya ganewa ta kona kanta tsawon zaman da suke a ciki mu ba sa ɗiban suturar da suna sawa gajeren wando zai sa da tushe da hula hana sallah ba zai zai sa kaya irin namu saboda shi abin kyama ne a wuri amma yau idan musulmi zai tafi ingila wai sai ce duk inda kot take a je a mai kot a zo a yi guda ana jiya mata kun zo amma tun da maza da kuma kasar za a ji irin littafin da aka yi mini tambaya a kan ko ne wanda wata fuska ce wata sabuwar yaudara ce tura suka bullo da ita wai abin da suke cewa waɗannan jami'o'in mu ba sa performing ba su musu yadda suke so saboda za ka shigo jami'a ka ga bana ta islam only za ka shigo jami'a ka ji ana allahu akbar allahu akbar ka ji ana kiran sallah in suka ce waɗannan jami'o'in

sultan.org. S U L T A N dot O R G. Sultan.org. Yake je zai same ka. da ike nasara nasara ne ba zai taɓa yadda wala ya zalo na yukatu ne sai fa sun yaƙi. ko wata fitsarin ruwan lakshara sai ta ɗaga hannu sai tana da tambaya. Sai na ce ta yi. ce sun turawa idan kaskanci wai abin ya burge ka to sai kake a yi tafi don me na gama lacca na kammala lacca subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka sai nace good afternoon to sai kaga an yi allahu akbar allahu akbar to shine ita ce kana son a bata izinin su yi tafi kaji ba za ta yi da kwana da kabbara ba arya sai mu ce to ai mu kuma profesa ne na psychology sai ce ya ji daɗin lecture tawa yana so za mu zauna mu tattauna na ce mishi ya yi kyau shi kuma sai ce mun shi an kawo shi Najeriya ne abta American University don ya karantar da wani darasi na musamman akan addinai ma'ana sai ce mun saƙon da shi yake karantarwa ba irin yadda ni nake karantarwa sai na ce kamar ya ce kaga kai da ka zo yanzu kana nuna cewa musulunci ce to shi ku abin da ya zo da shi nan abdu american university shine da 'ya'yan musulmi da 'ya'yan kiristoci a haɗa su a karantar da su wani tunani game da addini cewa duk addini gaba ɗaya abu ɗaya ne babu bambanci tsakanin kiristanci da musulunci tunani ne kawai ya saba game da yadda za a yi sai na to ni kuma wannan yake ganin musulunci daidai ne kiristanci daidai ne kuma za a iya haɗawa duk daidai ne ba wai daga Allah bane tunani ne na ɗan adam kawai ana ma a ruɗe ba wai bayanai na ne suka ruɗa ka ba da ma ruɗaɗɗe ne yanzu dai abin da ake fata shi ne Allah ya raba ka da ruɗewar ka dawo ka fahimci cewa kiristiyaniki ƙarya ne wannan musulunci kuma gaskiya ne sai ya yana ke raba mutum daga addinin gaskiya zuwa addinin ƙarya ba kai da kake duk addinan ma duk tunani ne na ɗan adam kai to ƙarshen dai irin maganganun da kenan da Mr. Brown kamar wata uku ne da suka wuce ba mu sake ainihin wata magana ko aikawa da juna wani sako ba a shahidin akbar su irin waɗannan jami'o'in sun sha bamban da jami'o'in mu da ke kamar biyu ko ɗaya ko ɗan kudu university ko yi biyu miliyan naira naira miliyan biyu akalla za ka je sama a ce za ka karanta abin da ya shafi computer engineering ko computer science ko information and communication technology waɗannan darussan suna daga cikin darussan da suke gabgab gabza maka yake magana ba ni na san bakar abdullahi abu zaidin sani ba irin sanin shanu ba sani na hakika shi sa jiya ne bayani bil munasaba kuma ma aka samun kafin littafin wanda ina son sai na yi magana a kansa a nan yau wannan kafin littafin jama'a ba ma ne na bakar ba wannan jabu ya kamata ku nemo kafin littafin bakar bakar yana da ka'ida duk littafin da ya rubuta a duniya fari ake buga shi duk littafin da ya buga fari ake rubuta shi da kansa ya gaya mana

sunan shari'ar musulunci a arewacin najeriya to shi ne fa muka je muka taru muka yi jawabai daga cikin jawaban dai na ce to mu sani da cewa shari'ar musulunci ba ta danne wa kowa haƙƙi ba a duniya mace ce ko namiji matar aure ce ko budurwa inna ma in har kun ga wani abu na danna haƙƙi in ya tabbata danna haƙƙi ಒಂದು ಜನ್ಮದ to kuɗin yake za a yi tafi a yi wa intanet da makamantar haka wajen yada manufofinsu macen da za ta yi tallan sabulun detol ko laf ko joy to see my dad. ne irin yayin da za a yi tana zuwa sai dai kaga an fara ɗinka wani matsatsen tiket tiket ɗin zai matse ban amma sai a tsago shi kuma tun daga ƙasa har sai ya zo daidai sauƙin ƙasan duwawunta a nan zai tsaya ku dubi shanu za a yi zulunguwar riga doguwar riga ta ce rigar mutunci ce amma sai a matse kwankwasa sai a matse tsakiya gadon bayanta da nonon Fata ku kun san za ku dawo ku bayar a kan abin zai lalata maza mace ita ce take tarbiyya yanzu ina mazan suke sun tafi wurin aiki sun tafi kasuwa sai wa iyakar yaren da za a ji a bakin sa a ita ko duk kalma da wa'azi duk abin da zai yaron zai ɗauka a bakin ta zai ɗauka shi kenan idan tarbiyyar mace ta ɓaci to al'umma tarbiyyar ta ta ɓaci don haka kuka ji yanzu farauta ganda ake kai mata ku fito an danne muku haƙƙi ku fito ku aikin gwamnati ku fito ku yi siyasa ku fito ku yi takara mai shiga mota da maza ba namijin da za a zo shiga mota ba da ce tun da mace ce ba Allah ku saurara ta fara fita tun zai buge shi ya said, they said, they said, they said, ga abin zai gagara ma ko kyauta ne ka yadda ya yi almuhimmi dai ya yi zina da ita domin in ya ɗauko wannan cuta zai zo zuba wa matan shi na aure a gida ko buƙatar su ta biya da haka yanzu matar aure barazanar da take buƙata da take fuskanta tana da yawa ke da ki zinar ba ke ba ki da cutar ƙanjama mijinki baya zinar ba ki da cutar ƙanjama amma sai a samu wata ƙanjaman ya ta zo ta ɗaukar ya fada musu sai raine ka sai zai kwaso cutar yana da mata hudu sai zai zuba musu ya kwanta ya mutu zo kai kaza ne baka isa kai kaza ba bahaushe bai kaunar da ya rabe da ya rabe baya kaunar bahaushe ba nufi baya kaunar bahaushe ba saboda ne a kawo kabilanci a raya yake duk kowane gari ya ake za a kafa ƙungiyar kabilu kaza mazaunan gari in azumi ya zo ce za su yi tafsiri za su yi kaza a halin su musulmi ne sai ba za su ka haɗa su faɗa sai sun galabaita sun yi rauni sannan sai ainihin a zo kuma ainihin kawo musu farmakin da yake ba za su zuwa sannan sai al'aulama al'aulama ita ce suke kira globalization wai duk duniya yau so suke a zama addini ɗaya tunani ɗaya sutura ɗaya don haka yanzu idan kika tashi tafiya university sai ki ga akalla dogon hijabin ki kika. al'amuran mu ta zama iri ɗaya yare so ake yanzu ya zama iri ɗaya jama'a kowa so ake yanzu ya zama bature kowa ya bar yaren shi idan ya zama bature yanzu kowane yare sai zai iya zama gida danci ko larabci ne zai iya zama gida danci kuma ko a ina ne ko a maka ko a madina in kai larabci za a iya kallon ka ba ƙauye da gidaje ba biyar ra'ayi mutumin da amma in kai turanci yanzu zai kaga kowa ina son in ka zubo turanci malam women ay sa gantiin na Amerika. Yung isang siyo ko na ang